هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشع ترى جاء وطن شعبي وطن ذو الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ايد ابي حدود أربعين عند أخو الله تعالى مكيلوطن من داتي دموافقا na duniya da lahira don tsarkin sunayensa Ekfir shafi ɗari da goma sha bakwai nan ɗari da sha shida na'am fa'in arattun wujubal adafi. su haka ko? eh? shi ne ma'ana ne ma'ana su masu kafin rabbi yake masu cewa dole sallar da aka yi ta babu khushu'i sai an fake ta suka zuba dalilan da suka zuba ce, eh idan kuna nufin wajabcin dawo da ita wajibi a dawo da ita wajibin litahasili hadhihi samarat don a samar da wannan riban da fa'idodi fa za ka ilaihi wannan zai zama wajibi a faki. amma ba wajibin da za a ce wanda bai mai da ita ba za a kashe shi kafiri ne ko kaga dai suna nan sun haɗu a wajibin sai dai wannan iri wajibin a sake sallar don samun fa'idan sallar tun wannan ne ba za ka in sha'a wannan wanda bai samu kushu'i ba in ya so an yi hasilaha wa in sha an yi fawwitaha ala nafsihi amma dai yana nan a zahirinsa musulmi ne wa in arattum bi wujubil i'adati in ku kuna nufin wajibi a sake fa anna nulzimuhu mu tsora masa sake wannan bunu aqibuhu ala tarkiya idan ya ce ba za a ba zai sake ba mai masa ba nuratti bu alaihi haka matarki sara mu hukunta shi mu ba shi hukuncin wanda ya sallah wannan fala tunda wanda ya bar sallah hukuncin sa ba abin nan ne ba in wannan ne ba mu yadda ba mu kam kenan aka ce su ma suka diga digo magana su ta kare gaba da aka ce wa hadal qawlu thani wannan bato na biyu arjahul qawlaini wallahu a'lam hmm dari da goma sha hudu na'am eh da kuma da ƙarshe mai cewa wata aqilul qalbi dama wannan kalman da ke ganin kamar tana da wuyan sarrafa ba sa wofanta zuciya ya zama korewa zuciya ko mai an ubudiyatil horori. ko hausar da ta cirewa zuciya ba an halarta ma'ana halarto da Allah in ya zama zuciya babu Allah a ciki ma'ana an asala Allah an fitar da shi kenan wal khushu'i ta'atilul limalikil a'dha kaga wannan ai kwace komai ne a hannun sarkin gababuwa ko in an cire gaba sallah na iya ɓaci me zatonka a cire sarkin a zuciya kenan an tun tunda bautan zuciya ihdarul lahi an yi hudura da qalbihi jalalallah ko eh, al-mu'minu idza qama ila kaga me yake ke cewa ce daga dai sharɗa an yi hodira jalalar lahi sai kalbi ya kawo girman Allah a zuciyarsa to sai ya zama ya cire girman yana sallah a gafale to kaga nan an samu babban na kafa huduru dai da za gane ta'atilul kalbi an ubudiyatil huduri halarto da Allah a zuci ko girman Allah a zuci bauta ne wal khushu'i ta'atilun in aka asala wannan aka kore wannan ta'atilun li malikil a'ba'i an ubudiyyatihi kawar da sarki ne daga bautan shi wa azalun lahu anha to kaga in aka cire sarki talakawa mai yaso ka Allah shai fama za tuguni ta'atul ra'iyya me ake da ta'an talakawa babu sarki wa abudiyatuha ka hulda ka haɗa hulɗa da ƙasa da talakawa wani abu da saudiya ke yi tunda da ita aida take yi ba ta hulɗa da talaka sun fi son duk yadda za a su fara hulɗa da sarkin koyi masu hanya su yi hulɗa da talakansu ai ko a misalin ake maka wani ya zo ya hulɗa da ɗalibanka kai tsaye da wuya ya samu biyan bukata irin ya bi ta hannun ka ce ba komai ku yi hulɗa da shi na san shi daidai gurgutu a na ba wa ne na Allah kuma na ma san shi mutumin kirki ne alheri yake neman ku da shi ba sharri ba to wannan sai kun fi yadda da shi A kan ya zo kawai ya kama wannan ya kama wa'ancan ya ja wannan ja wannan tawaga ya haɗa ya yamutsa me yin haka mai nema rikici ne kuma bai yi komai ba an tashi yanke shi za a yanke shi sai dai an samu sakacin sarki kaga iran tana zuwa duk kasar da zarce talaka take nema ba ruwanta da gwamnati saboda domin ne ta daya shi ne ɗabi'arta ta daya mutsi shi ne ɗabi'anta sai ta yi hulɗa da mutanen kafan duk da mutanen kafan sai ta nemi mai ɗan tushe sai ta cafke shi saboda tana son ta yi amfani da shi a yamu a in an yi magana ɗan asali ne ɗan sarakuna ne ko ɗan kaza ne sai ta tura shi a gaba duk yadda za a yi ba ta yadda shi ba to saboda nan kaga in aka ce an watsar da zuciya sarki aka yi hulɗa da talaka wannan hulɗa da talaka rusasshiya ce ka dai gane wannan kan kai ka da nisa amma dai na baka wannan haka ike ko a ɗabi'ance lamarin duk mai neman hulɗa ta gaskiya ba zai hulɗa da ɗaliban mutum kafin ya same shi ba ba zai hulɗa da talakawan sarki ba tare da sarki ya sani ba hulɗa mai ƙarfi kawon misali ce maka ƙasa da ƙasa da atun ra'iyyati wa ha? wannan wa kada uzula malikuha wa ta'attala kaga wannan ba komai ne ba Ya al-kalamu ba. ko ma ai duk an yi nisan malami an yi ka ka ce ka kama kafa da 'ya'yan mutum ka bar mai babansu mutum bai shirya ban arziki ba idan 'ya'yan nan 'ya'ya ne mutum zai taurarsa sai bin 'ya'yan banza ne ke kawai zai ka samu 'ya'yan mutum zai ka ɗaula da shi ka kira su ko ƙulla abubuwa ku tafi tafiya da nisa mai mahimmanci ba tare da babansu ba wannan ka ce amana kuma in Allah ya taimake ka ‘ya'ya ne za ka tozarta a kan duk abin da za ka yi ka sanarwa da babansu ga yadda muke so mun hulɗa da ko ko mene ne ko dai ta wata hanya babansu ya sani kuna hulɗa tare don duk wanda zai nemi kira ɗanka gefe yi masa ƙwasƙwas wancan kira shi yi masa ƙwasƙwas ba da sanin ka ba so yake ɓata ma yaya so yake raba ka da yayanka so yake nuna shi ne mutumin kirki shi babanku ba mutumin kirki ne ba to daidai ike hulɗa ɗa'an talakawa ban da sarki na kafa ne kama ba komai kamar ma Allah shai. shi kenan wannan eh dari da sha uku baya baya da magana maganan ba eh eh eh la khaira fihi to kake nema wurin da zaben masu sallah ba albarka tare da su ba su da mutunci ba su da amana ba su da gaskiya ba su da mu'amala ba su da wani sima na addini ai wannan sai ka ɗauka da ba don maganan huzaifa ce ba sai a ce da mutane kake kaga wannan magana amma ka dubi huzaifa da mai magana haike ce ainihin rubar hadda ba da malam ba aka ce a karajahu ahmad fi zuhri ibnu abi shaiba hakim sahawar sahihul istinadi domin ka duba ka ah, ta ya wannan magana yanzu mu ne haka masu sallah nawa ba su da mutunci ba alheri tare da su wani lokaci sai ka ga mutum yana nema in ba karatu wace to da hulɗa da wani mutum ɗin kwanda hulɗa da ne har ne sai ima gaskiya a kasuwa ya tsayar ma da abu ku kulla ka samu musamaha ka samu gaskiya a abu har ce maka ga kaza kaga an kafai kaza bai da kyau amma fa ina da arha kaga kaza shine na asali yi maka haka musulmi buga maka wani ya tattara kuma gefe abun sai na kallon ka ina alheri gare shi ai ya kamata ka je wajen Allah ya faɗi abin nan ka wajen musulmi ka samu gaskiya a wurin tun da shi musulmi an nuna masa amana to amma wani lokaci sai ka ga rubba ma gairu masalli. haulu an yi fadular musalli da daman mai kalla masu sallah gaba a laifin tare da su in ka neme su wajen amana babu tsare ma babu in ka neme sa gaskiya babu hatta wancan kalman da ba mu son ta kamewa in ka neme su da babin kamewa sai ka tadda mutum malam abun bakin ciki almajiri sai ka fahimci bai da kamewa ka bar shi in ya hau mimbari ko ka bar shi in yana jawabi amma in ka samu yadda yake hulɗa da mata abun sai ba ka takaki rubba musallila kai da fi bakan da ya ce ai wannan to Allahul muwaffiq mm eh hmm? ne muna nufin sai kun je ƙarshen me aka ci a sha biyu maganan eh a sha biyu ko na gan shi na gan shi faɗo eh ma'anan ne abin da yake magana abubuwan da ya kasance tsakanin musuluncinmu da tsakanin a zarge mu kaga wannan aya ai zargen su aka yi alam ya ani na amanu an a qulubuhum kaga ai wannan da sahabbai ne kai tsaye sai dai yanzu ya haɗu da har waɗanda tun da zai da jin an ce alam ya ani lokaci bai ba a ce sun daɗe a musulunci sun daɗe suna sallah ko sun daɗe suna gudanar da musulunci amma halinsu bai je yadda ake so ba wannan ba kamar yadda muke ɗaukan ka zo masallaci kai sallaci kenan kai musulmi ne cikakke musulmi ne kai Allah ayyakin halin amma ya zama ba tsoron Allah tare da kai wannan musuluncin kana kafashe ne idan ma ba a ce babu ba kamar yadda a ƙarshe ke nuna hatta sallah mutum bai daita mu'amalarsu duka wace lokaci ya yi yanzu har yanzu lokaci bai muku ba shekara ko nawa kuna musulunci amma har yanzu ba musulunci a su kaga aka kara wata koruwar musulunci nan gadansa kuka yi amma ba musulunci a ku. mu kenan yanzu to amma shi yana cewa shekarar su hudu da fara saukar da alkur'ani ba ana abu na ɗaya suna zaune suna gudanar da musulunci suna gudanar kace kai wai ku har yanzu ba za ku gane ba ne ba abu na ƙur'ani ke neman ku da shi abin da makasudin abin da ake nema a gare ko ku shuri ko samar da kushu'i ko samar da takawa shi ake nema a gare ku duk wannan ayoyin duk wannan mu'amalolin duk wannan azumin azumin duk wannan kazaɗin ku dauki dukiya ku bayar saboda ku samu ko Allah ya taimake ku ko karyo ku zama mutanen kirki har yanzu bai yi ba to amma yana cewa shekara mu wajen hudu ta shige mu ba bai na an ataban Allah Allah ya zargi halin da muke rayu suke yi in kai rabto sai ka nemi yanzu kusan zero muke a mu'amala wato babu mu ba ta da daɗe za ka ga ƙarya ne zuwa ƙayya. Ƙayya a cikin ƙayya, in ji wani bawan Allah yana da Ƙayya sau ƙayya, ka ga sai ƙare to ce lokaci ya yi Allah ya zarge mu illa arba usanina ko mai gina islamina wa baina atabana Allah bi eh, shekara hu shi ganin to za mu kulle kafin mu ce to iya na jiya kaɗai tambayan tunda an ƙure shi manzilatul ikhbati wannan wani mataki ne mai girma wato al-ihbad eh, wato ajiya ce masa sun kuyawa sun kuyowa nauyin kunya ta kai mutum gaba da ya sun kuya zai ɗauki nauyin karyowa zai haɗa nauyin aje zai haɗo ƙanƙantar da kai mai ƙanƙantar da kai iya karyo zai ɗauki ma'anan nitsuwa mutum ya koma ya bar duk wata baragada a hankalinsa ya tarori guda ɗaya ya fuskanci alƙibla ɗaya ya durfati aiki ɗaya sauran abubuwa duka ya tattara ya aje su shine ake ce masa ikhbati kila kalma ta kusa ƙanƙantar da kai ko kanyowa kaga dai wanda bai kare ba aina sama wanda kare ko ya san ko yau kafa ya dawo kafa a matsayinsa قال الله تعالى وبشر المقبتين يا رسول الله كاي بشارة ما سكان كان كاي بشارة وما سكان كان تدكي سوني متاني الله كبا كان تدكي ka cire mana girman kai ثم كشف عن معاني معناه سنن في ألا يبين معنى إخبات على a تند في أي تفسير آية دعاية فقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون siffa hudu Allah ya ce su waye makubiti da su ne wa'inda in an ambaci Allah in suka ji ambaton Allah aka ambaci Allah hankalin su kan tashi shi shine zukatansu kan dugun zuma to sai ka duba ka sha idan an karanta ayan Allah za ka ga ba ka da gunzuma illa ka yi wa mutane ƙayya ka sai kana kokan zuci da gaske ne da an gan ido saboda haka nan wana su ne taifin na wanda aka ce a yi masu albishiri idan an karanta musu aya Allah hankalinsu kan dugunzuma zukatansu kan dagula daga nan kamar su ta biyu wasabirina alama a sabahu masu haƙuri kan abin da ya same su na ƙaddara da jin wannan haƙuri ne akan ƙaddara ƙaddara ta faɗo musu sukan yi haƙuri su rungume ta sannan na gaba na uku wal ne salata sune mukhbitina masu tsayar da sallah idan ba ka sallah kullum kullum ba ka a jam'i ka fitar daga cikin makubitai eh, kullum fila ka yi ta daga baya eh, in ma ka yi ta ka samu jam'i to jam'in hawan hawa ne kaga wanda ya sallah a sahun farko ba ɗaya yake ba da wanda ya sallah a sahun baya fi in kana sallah a baya a baya wata ran za ka bari za ka fita cikin makubitan gaba ɗaya su ne masu tsayar da sallah da kusho'inta na hudu wa mimma razaqnahum yunfiquna yunfiquna mimma razaqnahum suna bayar da abubuwan da Allah ya ba su daidai gurgudo na halal siffan nan guda hudu ita ce siffan makubitai kaga sun kariya sun sallama wa Allah in ba sallama wa Allah ba bai da zayin Allah ya magana hankalin ka ya tashi ka san Allah da ya ka san Allah ne yasa ka rungumi abin da ya faɗo ma ka yadda akwai lahira ka tsaya kullum cikin lokutan ka kana kiyaye lokacin sallah ai ka san abun ne haka nan kana ce da abun da Allah ya baka دي دي قربدو دي دي شريه وقال في مكان آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للي وإن نندسك إيماني هجكتين إيماني imani kaɗai ba zai isa ba wa amilu salihati suna aikata ayyuka nagari suna yin aiki don Allah suna yin abin nan yadda annabi ya bayyana ko ya tsara wa akhbatu ila rabbihim suka karyo zuwa ga ubangijinsu suka yi at suka sallama wa Allah komai nasu to wayannan ula'ika ashabul janna su ne yan aljanna hum fiha khalidun to nan mun ji ayoyin sabtu الخبط في أصل اللغة خبط أصلها هرشن المكان المنخفض من الأرض wurin da ya gangara kafa hakan ce makabtu kaga ma'ana karyowa ke wanda yake da girman kai na can sama ɗin jirin gemu shi sama da kowa yake amma daga ran da ya samu kafto daga ya karyo kafa ya karyo ruwa ga Allah wa fassara ibn Abbas radiyallahu anhu wa qatada lafzul mukhbitina wa qala هم المتواضعون ها اي تكتم المتواضعون لجمع با sai dole ya zama daga ya kai uku ba daga biyun ma ana daukan jin ai daga biyu ma qala mujahidin rahimahullahu ta'ala al muqbitu al mutma'innu ila allah azza wa jalla wanda in ya so kaku ai shine mutawadi saboda haka nan kenan dai al-isbatu an kantar da kai karyowa sallamawa Allah komai to sune ake musu bishara aka ce bashiril mukhbiti in kana son ka zama mukhbito ka cika wa'annan لما كان الإخباس أول مقام يتخلص فيه السالك من التردد wannan isbati wato ina da wani matsayi da sauran matsayoyin ba su da shi shine farkon matsayi ya takhallasu saliku min at-taraddud mai bauta ko mai ɗa'a zai samu sutalewa daga shakka in ya hau wannan duk wanda kai martaban isbati baya shakka ba dama ka samu yaƙini ba ka da ikibati kana nema ka zama mai tawakkali irin tawakkalin da aka yi magana da safe kana so ka zama makubici to lalle kuwa sai ba za ka samu yaƙini ba sai ka samu martaban ikibati awwalu maqam yatakhallasu as-saliku min at-taraddud fihi mai bauta maniyaci zai samu wuta daga shakka in hau wannan matakin duk wanda ya hau kan ikibati ya daina shakka ya yi ka hawar da ka gaba ka hau ba wani abin in ya taso maka da musulunci sai dai ka daje ka aikata amma da ka kai martaba isbati za ka ga musulunci ne daidai musulunci ne kaɗai tsari kuma ya yi maka hadda Allah har zuwa zuciyanka ya maka ba ka tosafa kanka ne akan shi ba don da akwai wanda zai tosafa kansa ran ba ta so ya matsa mata ta aikata to ran da ka kai martaba isbati eh, to wannan abin zai kawo zai kawo saboda kana wannan isbati wasaliku waye asaliku almai mai bauta mai da'a ko mani ya ce ba matafi ne ba yana neman zuwa gidan aljanna shi ne asaliku mani ya ce mun maimaita wannan mun maimaita wannan saboda san waye ne asaliku kai innan ya zama lalle ka zama asaliku ba kana neman aljanna ba to an ta asaliku sai dai hanyoyin da kake bi kana bin hanyoyin da gaske kana neman aljanna yanzu ba ka gani ba kana neman aiki yadda kake yi yanzu ba ka ga mai neman kuɗi ba hanyoyin da yake bi yanzu ba ka ga ɗan siyasa ba yana neman kujera hanyoyin da yake bi ah, yanzu a ga mai neman ilimi ba hanyoyin da yake bi to kai fa ka tuna da gajarewa aljanna ka tabbatar dole ka bi hanyoyi wani duk abin da zai hana maka aljannan nan ya zama ka kubuce daga gare shi to da Allah zai sa ka hau martaban ikhbati kusan hanyar ka ta miƙe kaman ka taso ne daga cikin gari ka tsallaka nan ka kullata nan ka kullata nan ba duka ne ba ake buta ba don ka ce maka ran da aka ce maka express ta tushe ka wata tushe ka shigo ta riga ciko. waye biyu mun biyo da kai ka dubi tsallan da ake ka tsalla nan ka son koya nan ka haura ta na ko kashin gyaɗe ta na ko gangara ta na ko yi can ko ɗan samu an ke, ku tattalin nan jama'a sun cunkushe ku ƙulla ta nan fatsa wata ran sai ga kwakan express kun yanke kawo kun express to da ka hau express to express shine kamar ikibati ne kwanan da banga wanda muka biyo mata wurin ba da ma dai waye biyu wanda za a tambayi su shehu ga dai in ka shiga wata riga su kwan din nan ku ƙulla nan ku hauta nan ku yi mene nan kai nisan ka sai kai dama gosulan muka amma ina mutane za ka kan hanya musamman ta wajen ko rabaro din nan ko kuma ɗaya hanya kumbulo ta anguwa sarki ga ku akan exodus yanzu kinkinau lafiya za ku zo tunke ba kun rabu da duk kafaran biyo nan wurin ga yanzu ka bata in baka san wurin ba kawai gari ka shiga wani lungo can to haka nan ihbati mai neman hawa manzila kafin daga manzila zuwa manzila ihbati akwai garjada akwai eh, tannakai akwai shingaye akwai block akwai obstacle dai ga sunan barkatai la addu'a wala tusa amma ka tsallake su duka kawo kai ka so tale daga shakka Allah ya sa kunji masu basu ma ku dinga sashen su minti biyu minti uku na son ka ɗaga ka kalle ni na'am fi salike mina taraddufi wa saliku shi matafi tafiyan zuwa lahira irinta ke zuwa a tafiya duniya irinta ce ta zuwa lahira ila bambancin wasaliku musafirun ila rabbihi maniyaci mai bauta tafiya ike zuwa ga Allah wannan kana kallon takawanta wancan ku baka kallon takawanta da aiki ne za ka kai ta ba ka gani ko martabar duniya ai ba a ganin ka sai dai yau a ce wane ya kai martaba ba yau wane ya kai biji wane ya kai wane ne fifi ya kai ne ya kai wane ne yau wane ya kai wane ne amma ba za ka ga martaba ba saboda haka nan sa'irun ilai matafi ne zuwa ga Allah don sa an ce an je wurin Allah kuma sai a mene abun da za a famu a wurin tunda idan mutum ya kai ga Allah nan zai sa ran zai samu mala ainihin ra'ad shi ta kula wanda ake magana zuwa ga Allah sai ga to kai me ka yi wajen Allah aljanna kake nema kai a nan ake samunta wanda mai samu a wurin Allah ba bai samunta da ka do a fafutukar da ake a kai ga Allah alamada an fafihi sa'irun ilaihi alamada an fafihin tsawon numfashinsa ma'ana a addini ba hoto kana neman aljanna muna neman aljanna ai eh, to ba hoto ba magana hoto ba maganan kagaji kana neman aljanna eh to ba maganan gajiya ba maganan hoto sai ran da numfashinka ya tsaya idan numfashinka ya tsaya kuma sai ka koma sai ka duba asusunka mai kaji Eh, duk abin da gaja tara ma ake tara ma ake ran da numfashin ya tsaya to shi ke nan fa a can kafan kome ke gudanawa sai duba a ka me na zo da shi me na tara idan baka tara komai ba hira ka tara to shi ko malam zai tafi a banza ka gama rayuwarka ka a banza ka je lahira a ka ba komai sai zunubai to don haka sa'irun shi mai bawa ma'asaliku sa'irun ilaihi yani ila Allah ala mada an fasihi tsawon numfashinsa yanzu ba ka ga annabi Sulaimanu ba a ina ya mutu a tsaye a bakin aiki ba a asibiti ya mutu ba a asibiti ba a bakin aiki ya mutu ai ba za ka ce lafiya lau ike lafiya ce aka bar shi ba yana jin ciwon haƙuri ake cijewa ake la sai sayruhu tafiyarsa ba za ta tsaya ba ba za ta kare ba ilaihi ma dama nafasuhu yashibuhu har dai numfashinsa na tare da shi to ku tafiya yake zuwa ga Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al'azim ya samu martaba ko in yi guda ɗari ya samu martaba in yi kaza ya samu martaba tafiya ike yi ike fashabbaha husulal ikhbati lahu bil ma'il asbi alladhi yariduhu al mukafiru ala zama'in wa hajatin fi awwali manahilihi nan Allah kenan tabaraka wa ta'ala ya kamanta shi ikhbat mai fasara shi hmm? kan hmm? kankantar da kai attawadu al'itini inan al-khafdu shabbaha husulal al an kamanta samar da ithbati eh, eh, lahu an siffata masa ithbati gare shi bil ma'il azbi da ruwan daɗi alladhi yariduhu almusafiru wanda matafi kan shashi ala zama'in bisa jin kishi wa hajati fi awwali manahilihi a farkon shansa fayarwihi mawriduhu zuwa fatsin nan ya kosar da shi ruwan tun har mutum ya samu ma ikhbati ai kai inda ruwa yake wanda ruwan nan zai kosar da shi wa yuzilu anhu khawatira taraddudihi zai kawar masa da duk wani hatsarin taraddudinsa kaga mai neman ruwa yana cikin taraddud yayi a ran da icin ruwan nan ya gama samun biyan bukatarsa haka wanda ya samu ikhbati ya samu hanya hanya zuwa ga Allah ya kau ya hau kan hanya ɗerere duk wani shakka da duk wani sake-sake da duk wani idar ya kau daga gare shi shi isa al'umma manzon Allah tsayawa za a yi a nemi isbatin nan isbatin nan fa babu shi yanzu ake neman shi a fi itimami safari don ya samu cika ta tafiyarsa a rujuihi ko kuma ya dawo ila nahi lima shakkatin safari saboda wahalar tafiya wa in ma ka hau kai ka karasa wa in ma yi wuya ka dawo mutum ga shi ga Allah ya dawo da daman matafiya dawowa ce ba ga hanyar Allah hanyar Allah kullum eh, janyewa ake ba za mu yi hausan ya mace yi rijja ake janyewa ake janyewa ake idan da kana kallon fiskokin da suke a wurin karatu canzawa suke canzawa suke kuma wa'in can fiskokin ba su mutu ba wata sai ka gansu me ya tare ku duniya sun dawo daga hanyar Allah mutum nawa wanda an zauna da su hatta idan ba a gan ba a makaranta sai an tambaye su yanzu an daina tambayar su sun fare sun koma inda suka bullo suna ga wannan aiki da wahala su ba za su iya jure haka ba ba su iya ba kullum kullum su kan ba za su iya ba za su yi kaɗan kaɗan kaga sun janye da ku ana yi da su da su ake wuni da wuni za a yi da su ake kwana da kwana za a yi amma yanzu babu su saboda ke yara sun kare kuma duk wanda ya sare ina ke komawa baya baya yanzu akwai mutane shekaru yanzu ke da in ka kalle yanzu to ina ga anan gabaki daya banda yan kuta-kutai to ban ba mutum uku haka amma duk sauran na aka haɗu kuma ba magana wanda suka janye ba kuma garin suka bare ba akwai wanda sun janye sun bar garin akwai wanda sun janye suna nan a gari kuma ba a ɓata ba ana nan tare da an haɗu za a ce kwana biyu yanzu ka daina zuwa bakin aiki to saboda karanta mutum zai samu ikhbati ba zai fasa ba zai samu istiqama fa'iza warada zalikal ma in mutum ya kai ga wannan ruwa zala anhu at wa khatirur ruju'i da tunanin komawa amma kafin mutum ya kai isbati wannan tafiya zuwa ga Allah zaga watan ko ya tsaya ne ko ine ne ne kai karshen tafiya ga yana nema ya huta daga inda ka ganka ana aiki kana fashi to gaji tsoro kila zai wala ka cika da imani da imani ka da tsarabuwa zai dinga yi da tsarabuwa zai dinga yi da tsara kuma abun yana ƙara zama maka wahala yana ƙara zama maka wahala yana ƙara tsanani a gare ka shirme na daɗa sauƙi a gare ka kazalika saliku to ai haka maniyyaci zuwa ga Allah idza warada mawridal ihbati idan ya hau ya gangara wurin ikibati tunda zai gangare da shi inda har ya gangara ya hau kan ikibati ya tadda ikibati ta kallafa. kaga ya faɗa shi da ruwa ta kallafa ya ta lemina taraddudi daga shakkawar rujudi da maganan komawa ya riga ya kai kafa maganan ya dawo baya ba ta taso ba ai daga nan sai zai gaba shi tun da ya riga ya tsallake ya kai ikibati Wanazala nazala awwala manazilit tumanina nan lokacin ya sauka masaukin samun nitsuwa samun gamsuwa samun ɗorewa wanda ya kai martabar ikbati shine ya kai martabar samun nutsuwa lissafari ga tafiyarsa wajen da fi nan kam ya tsananta ya matsa a tafiya ya yi aiki wanda ya kai martaba ikhbati ya tsallake al Wani wal halakati jama'a wa alam kasari mai saurari annahu matattakarra qadamul abdi fi manzilatil ikhbati samitu duk lokacin da kafa ta taka manzilar ikhbati in dai kafa ta taka manzilan ihbati mutum ya kai ya gangaro har ya hau kan ihbati ta makka na fiha aiwa ta samu a ciki irtafa a himmatu himmatu za ta daga ba za a fa mutum cikin masu eh, isfali a himma ba dole himmarsa za ta karo tunda ya riga ya kai martaban ihbati وعلت نفسه عن خطفات المدح والذنب فرقون سوسة لغاية لنصى تا توقك دقا أينهم فوتن يبو نعمت إن يبو كما هو نشاهوني ينا سوى انك يبو أما انك كيف تبقى إخباتي shi kansa yabo sai zai dinga kallon ka kana sama yadda in saman ka ta kai sama tsuntsayen kafa sai zai kallo ba su kai gare ka ka tsallake ƙananan cikin kinu to don haka nan zuransa za ta ɗaukaka daga fautan yabo ko fautan zargi in ka ji mutum na ce to ni ban san yadda zan yi ba sakar da Allah an tsangwame ni komai na faɗi a gidan mu ban a karba sai a ce min kaza sai a ce min kaza abin da nake ma cewa suke cewa ba daidai ba ne ba an ce ni kaɗai nake yin haka sauran mutane ba haka suke bayyana ba ka kai masa ba shi ba sai kokari ka kai idan ba kai martaba ya ba kullum kana nan kana complete don an zarge ka saboda ka nan baka kai ma wanda ya kai martaban isbati ba ruwanki da zargin mai zargi balle yabo mai yabo bai ma san kana ba ya tsallake fautan yabo ko fautan zargi a yabo yanzu nan zai ɗaga ka yaman sai ka mutakabbiri ka gaba a zargi yanzu nan zai kama ka sai ka rage wannan ba zai mata a isi ba ba fala ya farahu bi madahin nafi kun san matsayin da girma zai kai martaban kwata-kwata murnan yabon mutane ballantana ma ike zai nema ruwa dai mutum wala ya hazano li zammihim bai bakin ciki in an zarge shi idan an zarge shi iyakaci ya duba a kan da ake zargensa daidai wannan abun yake eh, ba zai ɗora haza wasfu man kharaja an haddi nafsihi wannan shine kason ko matsayin wanda ya sutale ya fita daga kasaransa rai tana da kaso akan kadan cutarka to har ko ka kai martaba ba ka fi karfin ranka duk wani kayan ka a wani rai labara ka kwace shi wani abu rai da zuciya suna ja in rai na so ta karbe ita kuma muguwa ce zuciya tana son ta karbe mulkinta to inda mutum zai kai martaba isbati ya kwace komai a hannun rai ya kwace komai dukkan mulkinsa na hannunsa wannan sai dai manyan mutane ne za su gane wannan wanda taba dan shugabanci in kana shugabanci kana son ne zan komai na hannunka da tsofaffi idan kana gida ba ka son ka ga an yi wani abu a gidanka ba ka sani ba ya kamata duk abun da za a gudanar in dai ba faɗo waye ba to wannan a sanar da ya zama bayan saninka sai dai ka zo ka da gobara kaga ba za ka faɗa gida da fara ba don yanzu gidan zai kone ban sani ba ce to mu ba mu sani ba faɗo a yayi amma in mai gida mai gida da ito baya san wani abu bai gudana gidansa bai sani ba zai mallake dukkan komai da ke gudanawa a gidan nan to shi ne kake da gida amma idan akwai wasu abubuwa a hannun matanka ko a hannun 'ya'yanka suna zartar da shi ba tare da wani gida bai mallaku ba mulkinka akwai matsala me zatonka da wanda aka bashi shugabanci a masallaci ko aka bashi shugabanci a makaranta su ne mukamanmu ko aka bashi shugabanci a kungiya ko a ina ne ko a ina ne kana bukatan dukkan komai dawo hannunka ta inda za ka yi shi ala basirati Ah, ai ba a ce za su so ake ai a matsayin ka na jarumi ka je ka aikata shi idan aka faka aiki ai baka cewa aiki ba zai yiwu ba ba an baka kayan aiki ba ga kwakwalwa an baka ga lafiya an baka ga ɗan abun da ake bawa ɗan adam an baka ga shekaru Allah ya baka ga dabaru Allah ya baka ga menene ana son gidan nan yaƙe aka baka za a biya ka idan ka yaƙi gidan nan ka ci nasara a kan shi ka tafiyar da gidan nan yadda Allah ya tsara kana da sakamakon ka za kai ne za ka zamo imamun adilu a ranar alkiyama an tashi to saboda kwatanniyan mulkin nan saboda likita-likitan nan ka tsaya ka yi adalci wa kowa a gidan nan take Allah zai ce je kauta yau ana kwaranniyan filfilin aljama ce kai kuma inuwa yadhilluhu yawma la dhilla illa dhilluhu ai malam ba zai yi ba a ba ka aiki ka ce da wahala kuma sannan kana nema ba ka duk wanda ya samu wani abu za ga ya wahala to saboda kana wannan aiki ne za ka yi fafutuka hatta a ce kai saboda gwaninka ka maganin abin da wani ma bai yana da nasa ba ba ga likita ba yin likita gwani ne yana nema mara lafiya ne yana murna ya warkar da marar lafiyan da ciwon ya gagara go amma likita ce ta ni gaskiya ka a kawo marar lafiya a kai a wanda yake ranga-ranga rangarangan ake son ka dinga da su ka da wannan rangaranga da haka za ka yi suna da haka asibitin ka zai daga to ana neman ka inda ya lalace Allah ya kawo maka abun a gidanka don haka aiki ya ganka ka zauna kai amfani da basirar da Allah ya baka wannan aikin wannan bai sa kwakwalwa ka tabuga tun da menene kana bin dokoki ga kayan aiki Allah na je koma ga kayan aiki Allah na turo ma ga abun gudanarwa Allah na turo maka sannan kuma ba kyauta kake ba kana tuna kana da nufin za ka je ka same shi inda za ka same shi an eh, eh? aiki ne haka za ka ci gaba da yi kada ka ce ka gudu kai ta sai in ma menene zaka mutu akan aikinka tunda ai akwai masu mulkin da ba na nasara ba da haka suka mutu zuciya a ɓace ana cewa yau ka gudu shine muni amma da yaren yaƙi ake ka mutu ka na waje to shi ne ka mutu jarumi ana neman ka mutu haka ka mutu in yaren 'yan zamani ne bindigar ka na kan daidai harbi tana kan rafin suke kai mata ko ne amma ba tana fasti ba a samu bindigan ka lokacin na ɗauka yi aida bindigan ta ce a fafi an harba kala kala haidalla ba faɗa yake ba shirin gudu yake amma ana kallo a ga inda karin ga inda saitin yake a ya mutu a bakin fada ne sai kaddara sai ta same shi jarumi ne Allah ya ji kanka amma ta da bindiga kulle ba jarumi kake ba hmm eh eh ba eh, menene matsalar wajen eh bai damu ba to wani lokaci ga ya famu tana to an shi ne bai karfa ikhbati ba amma da ya karfa ikhbati ba ma ruwan shi da wannan kwata-kwata saboda ne shi ya san abin da Allah ke neman sa a ƙari bai yi ɗaya ba kaga idan kai zai shi ma dole ji zafi ya ɗauka a gilanci kake masa ko in yi yabe ka za ka ji alama izgilan ce ce ni kaman ni ne kaza mai kaza mai kaza kafan wanda za ka zuga amma ba ni ba ni na san kai na kai kafan ne za ka yi ni na san abin da nake ni na san abin da na yi da daddare ni na san abin da ya da rana ni na san mutanen da na yi hulɗa da su kai kana wani gefe yaushe ka san abin da na hulɗa har da ka ce mini gani ne ai ruɗuwa ne gafala ne har mutum zai ruɗu da yabon wani ya san ka ne ba gan bayan Allah ma sai ce da kun hanni da kun daina gaisa da ni da kun san sirri na da ku ga zama da ni kusan za ku shiga halaka ne to wannan in mutai kai martaban isbati zai kai martaban da bai damu da yabo ba gaba ɗaya sa ya koma ga Allah kawai abin da yake nema ya za a yi Allah ya bayan ya gani ya da dake shi ne kawai gaban shi martaba ce mutum na iya kai ta mutane a duniya don so roɗo a kansa shi ko a ganinsa shi tsakaninsa da Allah yana ɗaje inda Allah ya ji ya kai su yanzu ba ga bilalo ba in an ce ka bilalo Allah ya zaka ka masarauta lokaci kaza ka sha azaba lokaci kaza an maka kaza mai kiran sallan manzon Allah an maka bishara da aljanna kai kaɗai fa annabi ya yi tafiyan ka gidan aljanna shi gashi gashi gashi yayin shiru ina jin ka babu rabbi in ka kalla ko ka yake yace jiya nan ina bawa musulunci ya fidda ni daga bawa menene musulunci jiya ne ba don musulunci ba Allah ya kaddar da zuni bawa ne ta hanyar musulunci aka fahimta, ne aka yanta ban ba da komai ba me zai yi musulunci biya shi ni ban ga abin da zan yi musulunci in biya shi ba yanzu ko kuke yanzu kuna son ko haɗa ni da Allah ne sai kuka ba na taron a wannan ma zamanin wani dan uwan ba mai ya zo ya koyar a dan mun koyarwa da shi a can canji shi ka kwano kan saukare duk wanda ya zauna da shi zaka ga da ina san shi saboda kirki mu dan talibin nan sai aka ce min yadda aka ce amani bana wurin na cewa ran da zai sai aka taru ba a ban kwana da su aka ɗauki sunansa ana cewa wan Allah ne shi ke nan ba hoto shi ne karantarwa shi ne menene shi ne menene ya tashi kawai abin da zai fita bakin sai na koka ya ce a fastum amali kun bata min aiki na kun cuce ne ina kai ku kara da Allah kun cuce ne kun bata min aiki na kaga wannan eh, tun da bana muga ya kamo hannun isbat to ka kai martaba yanzu duniya ne ta ja mana irin wannan yabon ɗin musamman ilimin zamani wannan ilimin zamani an ce maka ilimin zamani da na boko da arabiyan tun na ne in ana sa a damfare mutum sai a kirawo shi a ce masa za mu yi sauka za mu yi taro za mu ba ka takardar yabo takardar girmamawa saboda ishtihadinka da kake a addini saboda sai ku ne Allah na har da kuka kirga aiki na kun karba ko kuna son ku haɗa ni ne da Allah to Allah ya isa Allah kai mai hukunci tsakaninsu jahilci ai ba hauka ne ba ka tsaya jahilcin ka cuce ka kai kaɗai amma bai kamata jahilcin kai cuce ne ba a zai ce wannan shi ne shugaban kwamiti kaza wannan ya jagorar lokaci kaza ni shi imin hanyar na samu kaza shi ne ya tsaya min lokacin rikici kaza ba don da wannan bawan Allah ba da ba ai kaza ba a koyi ya zo ya dunkulo ya ba mu kaza ya zo ya yi mana kaza ya yi mana kaza mu kan wannan mutum a duniya ba mu da irinsa ne ne malam sun rusa ma aiki ba a faɗin suna tun da bawan Allah na yana nan rayuwa taron za ku gan shi yanzu farfesa ne shi ke nan wata islamiyya ya ce za ta ba shi girma sai zo yin sami ya tsaki ce ha ba mara kana rayu za a irin wannan ke ne ba mu da wani wuri fa inda muke tinkaho da shi wannan makantar muke tinkaho da za ka zuba wa ido yaran nan su lalace wai yau ni ne aka tashi za a bani girma a makaranta aka ba ai wannan tozarta ne yahudawa ke yin haka a ce ka ba a kira ka tsayar da kai hata in an manta wani matsayin ma ka ce da ma matsayi kaza ma a yanzu ma ina da matsayi kaza ba ku san shi ba shi ma duk ku haɗa wannan yahudanci ne to ran da mutum ya kai isbati ina ba zai da wannan ba tunda yanzu wannan abun ya zo ya shige mu kawai kana zaune wani ma baka da labari sai dai ka ganci an baka kaga ba sai ka ce an tumbi tiko ta fa wannan na annabi suleiman kuna kuke muna da kyautar ku da kuka yi hmm? eh na kame dai bai ba ya fitar ya rauni su kawai tun da aiki aiken ta mutum a zuwa a same shi mu dai a anguwan nan kai muke zace ni ba zan iya zuwa kace wallahi zai kai ce to ni ko ba zan abin ba ka gani ba in irin wannan kafkancin mukamin zan sai fa ka je ka biya kuɗi amma waka banda wanda za ka rubuta a rubuce ka gabatar musu na yi kaza na yi kaza na yi kaza sai ka je ka biya kuɗi amma waka in ma ba za ka iya biyan kuɗi ba to abokin ka zai je biya kuɗin a yi waka ai malam ka rabu da wannan zamani kaji kuma na lahira kada mu taɓe mu je gaba menene ina ma na tsaya eh wala wa ma madafa ne wala ya hazunu li zammihim hada wasu man kharaja an haddi nafsihi shine muke kai wannan shine mutumin da ya sutale daga kafan ransa tun da dama muna magana mulki ne ya kamata ka kwace mulki daga hannun rai kowane irin mukami ka kwato shi daga hannun rai al'amarsu da su da ka. wanda kai wanda martaba ya kwace duk wani kafan rai ya dawo da shi hannunsa wata a halalin fana'i ya cancanci shiga fana'i komai ya kone a rayuwar sai Allah fi ubudiyyati rabbihi wajen ɗa'a ga ubangijinsa wa sara qalbuhu muttarihan li ashi'ati anwaril asma'i was sifati zuciyarsa ya zamo mutarihan faɗe ta zo ta faɗi li ashi'ati anwaril asma'i ga hasken sunayen Allah wasifati ko jiya ba na yi ta maimaita muku ba idan kuma muna son mu samu khushu'i hanyar da ake bi a samu tsoron Allah a samu kaza sunayen Allah ne da sifofin Allah dole ka san su ka san aikin su ka san abin da ake nema a fa'idanta daga duk wani suna na Allah da wata siffa ta Allah wa bashara halawatal imani ya Mai yi moyar rungume daɗin imani wal yaƙini kalbuhu ko wa bashara kalbuhu zuciyarsa ta rungume halawatar imani wal yaƙi me kake faɗi eh haka yin eh eh gaskiya ne fana'i an yadda da fana'i fana'i ne nau'a ne ai fana'i in an yi magana akwai fana'in yan bidi'a wanda za a ce amma asalin kalmar fana'i a babin gudun duniya ya zama komai ya fita daga ran kafai Allah shine fana'i daga kalmar ma ai buga ce fana ya kare komai ya fita a tare da kai sai Allah sai ko aikin Allah sai ko to wancan aikin Allah wani an kare aikin Allah suna da yawa ka wani shi ne fana'in da ake magana ba fana'in mutum ya zama Allah ba bai ma yi kama ba asalin kalmar mai kyau ce aka juya ta ba kama a ce sofanci ne ba ai asalin kalma sofanci kalma ce na bayin Allah sun da sofa wanda sun watsar da duniya sun yi kaza kenan mutanen banza suka tuttuɗu suka shiga ciki daga ba suka suka bata ba kamar mu muna cewa izala izala ba da da aka ce izala yanzu waɗanda suke aikata aikin da muke a cikin izala mun ba ta izala wannan shine izalanci bara ita ce izala neman taimako shine izala zuwa gidajen attajirai shine izala bin ofis ofis ɗin gwamnati shine izala zuwa ofisoshin gwamnoni shine izala zuwa maula shine izala tun haka ne kuma suke izala to wannan haka ke duk inda abun da mutanen kirke suka taru suka fitar da abu mutanen banza sai sun shiga cikin sun bata yau an aka kalli irin wayannan ayyuka ba za ka fa a maka shi ne ba a kan haka aka kafa ta ba mu da mu aka kafa don haka nan aiki ne tukurwa inda duk abin da ba daidai ba bin wannan shi ne asalin abin da aka bata saboda daga ba aka bata don haka wannan fana'i ba za su iya bata wannan ba fana'i akwai shi shi ne fana'i yau da dama abin da ke cutar mu karamin ilimi sai mutum je ya fiji farcen sai tafi na tsalle ya san shi a kowane bai ya kamata ka san shi kufu inda madahin nafi wa mihim alamatun kisa'il qalbi ainihin mutum ya tsaya wurin yaban mutane ya saurare shi irin sauraren ya yadda da shi wa mihim da zargin mutane sauraren mutum ina tsoronsa alamatun ƙaƙa'il ƙalbi alama ne na zuciyar mutum ta ba Allah har za ka kalli abinda mutane ke faɗi a kanka na yabo ka ba Allah har za ka kalli abinda mutane ke faɗi na zargi ka ba Allah ba ka kai martaban isbati ba kana kai martaban isbati ba ruwanka da yabo mai yabo babu ruwanka da fatancin mai fatanci mutum ya riga ya samu amma har kana ya butuna wani ya yabe ka har yanzu mu ba a yabe mu ba ba a ce mana kome kun ba Allah e, imalu fasayar Allah amalaku wa rasuluhu wani lokaci kamar da ke ta mutum na faurin iya wargaza mai yake da suna e, batanci batanci idan aka yi kaga za ka ji shi kila abun da ake ɓata ka da shi da gaske ne to in ku ka tsaya ka ji shi ka ka gaba da gaske ne ba yadda kake yi shi ne daidai au sauran abun ka ya zo ku dama tun farkon sa har karshen shi ne ne ya fi sauƙin wargazawa amma fatan ce kada ka ji ana zagin ka cewa ha na hau martaba mai kyau yanzu an fara zagina kila kana da abun zagi ka duba abun da ake zagin ka akai wa quluwihi min Allah ya wofanta daga Allah ya sutare daga Allah har mutum na tsayawa wurin yabon mutane ko yana tsayawa yi tunanin zargin mutane wannan mutum halin anillah wa annahu lam tubashirhu ruhu mahabbatihi wa ma'rifatihi wato shi wannan mutum lamtu ba ruhin son Allah da sanin Allah bai shige shi ba wannan bai san Allah ba bai san son Allah ba da bai kalli mai yabo ba ko bai zargi walam ya zuko halawatar ta'alluki bihi bai ɗanɗani garɗin ratayuwa da Allah ba wattumani na ilaihi ihbati kenan to kun san wannan matsayi babban Allah isa yadda kuka yi shirun nan ganewa ne in ko ganewa ne to Allah ka ba mu ikon mu yi aiki a gama canji mu karan kanmu mu ga canji tare da mu duk da muka ga aikin mu akwai da haura eh. eh ai duniya ka ta aljannan kenan suna nan yan fashin amma dai ka kai martaban baka ga sai a ji maka ciwo kafin kana da gaskiya ba a ba baka shakkan wajen aikin da kake yanzu baka ga annabi ba sai a rabka masa ci duka a fasa masa kai a kwace kayan shi yana shakka ya kai martaban su Ƴan yan fashe suna nan ba inda suka je hatta ma lokacin da mutum ya kai martaban Ishibati to an fashe da ke tare da shi sun ku idan da kan yan fake-fake suke tare da shi yanzu za a turo yi. shekan sai ya canza tsaro a kan shi wanda da ya wakilta dole ce kuna ina har ya kai martaban ikibati ne kuke har ya tsallake je ikibati a sako da ke kasa a yanzu sai dai maridiwa ne marida wance menene wane nan za a taro maridai kuma yanzu aka mutu amma yan kanana ƙanana wa duk ya tsallake su ba wai ya gama samun saiti ne ba ya samu saiti don saiti yanzu duk abun da zai same shi shi ya san gaskiya yake kawai ba abun nan babban martaban da ya samu baya shakka yanzu ba ga abin da ya samu manzon Allah ba sai da aka fasa aka doke shi a fiska haƙorinsa ya karye karfe ya shiga cikin Ba ya kakka abin da ya same shi a lokacin hatta ma du'a yi masu ce ƙaumi ne ya yi alamu ma haɗe ƙaumi kaga bayan shakka abin da ke to shi ne abin da ake na ba wai kullum na tunanin lalaci da menene kake to yanzu in na samu isbati na tsira daga komai ina baka tsira daga komai a lokacin shetan ba zai bar ka ba sai ran da numfashin ka ya tsaya kas za su kwashe ka su sai gaba ya mutu ya mutu ko dai su watsi ta cizon yatsa ko su watsi da murna bai cika da imani ba Fasahibu hadal manzili wanne manzil al-ikhbati ma'abocin wannan matsayi la yarda an nafsihi bai yadda da ransa sai ku ce ba ku gani bari in tuno muku ne karatu da muka cikin ulwal himma wanda ina fi da ɗari hudu ya kama jemo sai girgi zai ce walla kakke ɗauka na yadda da kyawun da ke sai irai ban yadda da ke ba kun tuno wani cewar ainihin ya yi na fila ne ɗari hudu daga nan ya tashi yana kuka girgiza gemun sarki cewa kacce ɗauka na yadda da ke tun da rai azzaluma ce al'amara so take ka bi ta kanka na ce wallah ban yadda da ke ba har yanzu ban yadda wai kin shiryu ba don ka ai na fila raka ɗari kasa haɗai ka cire kila kana da kuɗi ka ɗebi kuɗinka ka ga an damfara masallaci ko an damfara makaranta ko ka samu ka aikata ka fashin ka ɗauka ka kayyada da ranka ka ce za ka saki jiki daga nan girman kai zai ga ka wulaƙanta ta tukuna wa'annan su da kai martaban isbati ya baya yarda da ransa duk abunda ta shirya masa baya yarda ba rai nake kala maka da ba? daga ka wuri ka huta ba ran kake kala masu ba matsayin a martaban irin karatunmu an yi aiki da kai a gona ta gaji ta yadda kake da rai kwama kake da rai sai wata rai ta kalla na ka zagaya an ka zagaya samu inuwa ka kwanta in jikin ka ka dawo wani ran ka ta kalla maka kakka yadda ba wai a aikin masallaci masallacin nan ba duk inda ake aiki kakka yadda da ranka ta kalama yanzu naka ya isa ka kada ranka ta kalama ka kai ka fili yanzu su kuma su yi nasa su gini yi ka tsara kada ranka ta kalama ka ni nake karatu a masallacin in an tashi aiki aina waya fi na ku saboda kanan kakka yadda duk aikin da za a fito ai da kai in kuma ka sake ka da ranka ta kala maka saboda kai sake karatu kai ka nemi wuri ka zama ɗalibai ko ka tashi kai aiki a'a ai ma karatun ka bai kare ba ya dace ka fi su aiki in banda ba don ana samun bambancin jiki daga jiki ba ana samun bambancin jiki daga jiki ba yadda za ka wani ya fi ka ƙarfi to sai dai ka sallama ka ba amma ba wai ya fi ka cike kici ba in ka ɗauki buhu ashirin to kai je ɗauko biyu ka kai amma kakar zauna ka zaba ɗan kallo kada ka yadda da ranka kai kana da mukami la da an nafsihi wa huwa laha ainihin yana mai ƙin rai ai kun ga sai wancan magana na ulul himma ba a saboda nan karatu ma yana da yawa in banda ba za ka bai da wannan ya sako lole ma a karanta ga abin da wanda yake faɗi wa ga abin amma wannan a matsayin ka mai hankali a daren nan kakkai bacci sai ka nemi wannan wurin Kai kun ji kana da ulul ma. ka ɗauko shi wajen inda mutum yadda siffar da ake ƙin rai ka sake karanta ka haɗa shi da wannan karatu mubgidullah mutamannin mu fara ƙasiya so ike ya rabu da ita ba ana cewa ita sharika ce a ina jin aina muka karanta a muktasaru min hajjil kafin ko inda muka zo magana rai ina aka ce mayaudariya ce ga ta abokiyar haɗakaka amma macuciya ce mayaudariya ce azzaluma ce malalaciya ce ɓarainiya ce menene Tun da wanda aka raso take hita cuce ka illa ma dumta alaiha ka'ima rai ba abin da an ada aduwuka malamai suka ce nafsuka allazi jambai ka. wanda ita tsananin ƙinka ranka da take tsakanin injin nan naka ita ce maƙiyarka tana son ka huta tana son ka hole tana son ka yi dariya tana son ka yi menene tana son ka yi tana son ka yi hasada tana son ka yi menene ka yadda da ita wacce wa huwa e mubghidun da yana mai nuna kiyayya ga wannan ran ina kinta saboda muguntarta haka mutum zai yi tsakaninsa da ransa ya nuna kinta don duk wata masifa da ka shiga ita ta jama'a yawa mutamannin limu fara katiya so ike da za a raba yana so da Allah zai zo ira ba su da wannan rin mu yana so saboda ba za ta bashi huta ba ba za ta shi ba kaga a duni don in a duni ne sa ke ku yi faɗa ka gudo ka dawo gida ita wannan kana tare da ita yanzu ba maganan karatun da muka yanzu ranka in ba fa ba barata ba ka kada ko ulul imman ka gani ba sai ka ce na na gane ai na tuna kuma lalace ne da za ka dauko shi ka duba sai ka samu ƙarin abun da aka faɗi sai ka samu ninki ka koma gida ka ɗauko ulul himma ka haɗa shi da wannan yadda ake kin rai yadda bayan Allah suke nuna fushin su akan ransu ka haɗa da wannan zaka je lamarin ya sake zama maka yanzu abin da rige tsakaninka da ranka Mu mubghidullah mutamannin li mufaraqatiha ai kamar misalin maciji shiga maka gida kafin ba kwanta hankali ko da ka kaddara ai ya fita dama zuwa idina san gidan nan babu rame na ba inda hankalinka zai kwanta sai dai an kashe shi kai ko kana kallon shi ya sa kai ya fita kai ko fita ya yi za ka ce tun da ya saba da nan wani gina ya dawo nan nasu innan almuradu walmuradu muradu bin nasu inda idan aka ce nasu a wurin mutanen suwai asalikuna wannan masu bautan Allah an kace sun ce annafsu ma kana ma'alulan min awfasil abdi mazamuman min akhlaqihi wa af'alihi ai kun ji shine da abubuwan da suka kasance masu na kafa a sifar bawa babawa ina da sifofi na na kafa ba tsayuwar sallah don sai ga sallah ne mata ba mutum wahala tsayuwar ya zauna ya roki Allah sai ga yana ne ya bashi wahala sai mutum ya kasa tasbihi salafan wa salafina salafan wa salafina salafan wa salafina ya kimul mi'a bila ilaha ila ya koma sai kaga yayi gaisuwa ta munti talatin ana ba da labari wa isa kaka alaisa bin nafsi nala nuna. ka sai ta hana maka ka tsaya ka yi tasbihi talatin da uku talatin da uku amma ƙarshe in ka fita waje sai ka yi hira da abokinka na manke talatin kana ga shi ba duk ibada ne eh? to ka mai jiya mutum ba nasu ba al'amara ita ce amma ka tsaya yi na Allah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ka san ladin da kake samu ka san umarnin da kake bi ka gama kai bari in an kara raka a biyu la Allah na da salloli da dama wanda mai babu kushu'i in an soke su a ba daga nafilan nan a cika tabin ka je ka miƙe ka haɗa ko da ma za su kai guda hudu ina su kuwa na salloli da za ka yi na raka hudu ba su kai minti talatin amma wallah malam gaisa sai kai ta minti talatin fuzul i to to Allah bai waje yadda za su yi nafilar nan farillar can akan samu matsaloli a cikinsa to yanzu maganar nafila mu biyo mu biyo ta hanyar nafila maimakon a ce a fashe farillar zai yi tsawo abin kuma zai yi wahala kuma ma akwai rikici a kayi to ita an ta yana bilbilu ita an ta yana bilbilu a wasa nan dai ku lura ainihin sun ce nasu maka na ma'alulan duk abubuwan da suka kasance na kasassu min ausafil abdi mazamuman abidin zargi min akhlaqihi na halayensa wa fa'alihi wannan shine sharrun nafsu ne wannan nafsu ita ce mai wa'annan sawa'un kana zalika kasbiyan lahu shin wa'annan abubuwa shine ya koye su a duniya kamar kaga irin kalle-kalle mutum ya koya ai mutum ya koyi kallon kaza sauraron kaza menene sakon da yake isarwa wane ne ke kafa ko wanda zai kafa ba au halittiyan ko an halitta shi da su ana halitta mutum da abu ayye tsaye da daga gare shi kamar yanzu muke karanta a tafsirin shankeke cewar eh, to in an ce ɗabi'a sana ya za a yi Allah ke kaɗi sha'a ɗabi'a sani Allah halitta wasa amma ana iya barin sa sai aka jarabce shi da wannan fa huwa shadidul la'imati laha yana mai tsananin zargi gare ta ita ran wa hadha ahadu ta'wilaini wannan tsaya ne daga fassarorin fi qaulihi ta'ala wala uqsimu bin nafsil lawwamah da ina rantsuwa da rai mai abin zargi tun da na shiya ce muguwa ce alkiyama qala sa'id ibn jubair wa ikramatu radiyallahu anhu talumu ala alkhairi wash tana zargi akan alkhairi da sharri wala tubsiru ala sarra'i wala ala darra'i ba ta da basira kuma ainihin wurin buɗi in an samu ko matsari an samu ba ta da basira nan amma in an ci ga alheri da sharri to sai na zargi eh? shi ne wala tafsiru ce ne tafsiru ko wala tafsiru to haka in alheri ko sharri ta yi zargi ba ta iya haƙuri alasarra in alheri ya samu ta kike ba sai ta nuna ba wala ala darra fa innahu min qawaidil qaw daga ka'idojin mutanen as-salikuna al-mujma'u alaiha bainahum wanda a tsakaninsu sun haɗu in ma sun yi saɓani a wani wuri a nan sun haɗu allati ittafaqat kalimatu awwalihim wa akhirihim wanda kalman farkonsu da ƙarshe suka haɗu a kai wa muhikkihim wa mubtilihim mai su har mara su? alaiha sun haɗu kai annan nasfa hijaman bainal abdi wa bainal lahi ta'ala wannan gaba ɗaya masu bautar alhaɗin bidiya sun tafi akan cewar rai katanga ce tsakanin bawa da ubangiji ko bi ibara rai eh, eh, ganuwa ce tsakanin bawa da ubangiji kai kana son ka je wajen ubangiji ga shi kan ranka ta shiga tsakani ya za a yi da a ce a farari ta gaba zai rai ya kamata an sa masa bau ba yadda za a kai ga Allah sai ka fafa in ku habba ka faɓa wa ranka ba kana tare da ita to da kai da Allah ko kun yi bamba har abada ba ka kaiwa zuwa ga Allah tafiyar da ake yi kai kan ba za ka kai nasara ba sai dai abokan aikinka su ci nasara amma muddin ba ka bi ta kan ranka ba na hannun anil hawa ba za ka kai ga Allah ba ba ka hawa martaban isbati nan ma ai dole ya kamata a tsaya a nan a duba eh dole ka fara san kai na zan bita kan raina ba ka gari eh, a hatta nazari wannan nazari fa ba aiki ba malaran kai ta ce ba zai yiwu ba to zai ba kana kana tsaye kan jefe ku da ciwo na sai ku yakuri kana tsaye ka fara ka kawai sai da ka ganka kayi haka ba motsi a ciki ba ka san daga ina ka taso ba me a kwakwalwa ga ka dai zaune a nan kila a can kake sa ba kyau a kalli littafin mutum duk sai ka gani kansu tun daga kansu kana nazari ba ka san yayin da zai je haka shi wanda layin yake da ma ka bar wa littafin a gida yara ka ce yaran nan ne suka zazzana fensir a ciki katsin ya ga ana rubutu shi ma zai kama rojin ba wani kai ne yaron kanka ke ba ka samu haka da littafin kama da nura bai da alama. eh, eh wai ka dage ai shi ta ana mutum da wannan baka kai kai ba an ce za ka shirya ka tashi da wuri to in ka tafi ƙarshen ta sai an je bango me bango ka jana Allahu akbar Allahu akbar shi ne ake nufi na sallah ne ko a salatu khairun min na nawmi ne kafin a je ƙarshe bacci ya fata kwashe ka to in ba fa'a ba Allah ya kiyaye ka janta assalamu alaikum gare al'amara shi ya mutum fitsari a kunne nan kawai abin da ya sanar tsada annan nasa hijabun bainal abdi wa bainal lahi nan dole sai mutum ya bi ta kan rafa kama shi ya mata kawai wa annahu la yasilu ila Allah mutum ba zai kai zuwa ga Allah ba hatta ya kafa a hadal hijab sai ya fasa wannan hijabi to yi sa sai ta in ka kai kan isbati ka tsallake ƙananan ciwuka kama kala abu yazid ra'aitu rabba ra'aitu rabbal izzati fil manami fa qultu rabbi kayfa at-tariqu ilayk yace yayi mafarkin ubangiji bai girma da daukaka a baccin fa sai yace nace ya mahalicci na dawa kayfa at-tariqu ilayka ina hanya zuwa gare ka ya Allah ta'ala halli nafsaka wa ta'ala ka jefar da ranka ka taho sai ka ga na bakin na inda bawan Allah sai ke tambaya da zo zai da lima fara katiha sai sun kaman irabu da ita in banda ba don ta rayuwa ce ba kuma rayuwar ka babu da za ka samu madadin ta ka kira wannan ka samu makofin wannan ka rayu sai ka rabu da ranka tukuna ma'ana ka rabu da ranka ka rabu da abun da take so wani na iya masa mummunan fasara ka je ka kashe kanka wannan wautan ka ne ka je ka kashe kanka ma'ana ka rabu da abun da take so na hannasta anil hawa fa innal jannata hiya ma'awa hey hey eh ya yi manna eh kai makana ya mafarkin Allah ai ai ba ganin sa kai hakika ba mutum na iya mafarkin Allah na iya mafarkin aljama ta tashi sai dai ba dama ka faɗi da hakikanin sa ba aka yi mafarkin manzon Allah ba mutum ya kai mafarki ya mutu tashi hankali ya ishe ka fannasu jabalun azimun shaƙo fi sai sayar ilallah a kuna ji rai tamkar wani dutse ne mai girma mai wahalan hawa akan hanya tafiya zuwa ga Allah wannan ina ma ka taɓa zuwa za ka je wani gari kawai ka tadda duwatsu a gabanka kai tawa, kai ta karɗaɗawa ba ka yi hawa sai da masanin dutse ku kulla ta haka ku kulla sai la ku samu awan kusan kuna tafiya ba ku fita duwatsun ba sannan ku basu baya tore tamkar haka ta ce a hanya zuwa ga Allah haka ta ce. jabalun asimun shaqqun fi tariqi sayl ila Allah wato ya kamata mutum ya shiga duniya ya shiga da yake da suna dazuzzuka ya shiga duwatsu ya shiga ruwa ya shiga kaba ta inda zai fi jin daɗin sanin tauhidi tunda in mai duniyan yana magana ko ina za ka je yana magana komai ga inda yake in aka fado inda ka sani ne sai ka ga abun ya ma tangaran in aka fada inda baka sani ba sai dai a wuce kawai wa kullu sa'irin fala tariqa lahu illa ala zalikal jabal duk wani mutum mai tafiya zuwa ga Allah to ba shi da hanya a gare shi sai ya bi ta kan wannan dutsen kuma dutsen na mutum ne fala budda an yantahiya ilaihi dole sai ya kai ga wannan dutsen kuma dutsen nan hawan shi ina da matsaloli walakin minhum man huwa shaqqun alaihi sai dai a cikin mutane akwai wanda hawa dutsen nan yana da wahala a gare shi wani daga dutsen fa zai dawo sai ya dawo sai koma kamar wanda ke ce mutum ya fara aiki buja buja to Allah ya sa a miƙe zai zama lallaɓa mutane sun zubar wa minhum man huwa sahalun alaihi a mutane akwai wanda ke mai sauƙi ne a gare shi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi mai sauƙi ne akan wanda Allah ya sauƙaƙawa wa fi dalikal jabal. a wannan dutsen audiyatun wa shu'ubun kuma dutsen ba dutse ne ba lafiya lafiya a a dutsen nan yana da ramuka a ciki dutse za ka samu lokaci dutse daga nan ya kusa kai haka za ka dinga ta zai a ciki ka tsallaka nan ka zagaya wancan ka yi menene a wannan hanyar sai masalinta da za ka yi tsata kai a wannan dutsen karshen ta sai dai wani to wannan dutse yana da ramuka yana da hanya-hanya banda nan fa wa akabatun yana da tannaki akaba abin da ake ce masa akaba kamar ka taho da mota akan kwalta daga da gada ta fada ka na akaba ne sai dai ka koma ka zauna ta ina za ka bi can ruwa ne can ruwa ne ku tsaya ku yi shuru inda hankali sai dai ka fara to ka dinga neman yan garewa ya san kan wannan hanya karshen kan kana abin da mutum yanzu abin da za a sai dai mu zagaya ta wuri ka ba So nawa mutane suke komawa ta bayan ina ne ake da hanya mai bulla ta birnin yaro ina ga wannan ta bayan eh, hanya ya faɗi nan ko eh, riga cikin a ba kai riga cikin ba daga nan ba sai ka je kawo ba kawo ta toshe kaga baka bi ta kawo balle ka je riga cikin mandawa eh kamar da daga nan kana jin ƙarshen yanki dinafin ko warin yanki Ta ga daga nan za ka bi? ka zo ya kai menene kila da ramuka kila da wane ne malam wani ya ce gaba sai ka ga kwaram kwaram kwaram kwaram kwaram kwaram malam can ƙarshen ta sai ku kulle wajen sha biyu na dare mu kai riga su ko masha Allah yanzu ka fara ganin Kano to wannan shi ake kai masa ne aqaba ita ce akaba akaba tun da babu jirgi in ji aka ce magana ta karye to kuma an gama matsala to sai dai da yake express ne a zagaya bi ɗayan amma da ba express ne ba gaba ɗaya ai gada riga su kuma gaba ɗaya ta haɗe da ta wannan da ta wannan tana iya faɗa gaba ɗaya zan ta faɗa gaba ɗaya to nan kan sai ido kila in ta riga cikin za a iya sauka ta ƙafa ai abin nan kaga wani ya bi da kumbularsa ko kukur ko kukur can wuro fawa wasu ni ya haye ya tsallake a kai ma mai rage maka sai shiga sai guna yin direbobi mai tirela kan sai dai ɗauko da duma sai ya shimfiɗa maganan tafiya yau sai dai ran da sai dai abin da a gida mai gwamnati za ta yi wannan shine to a hanyar Allah akwai irin wannan ya kamata kuma tafiya idan misalin kuma tafiya kwatar da hanya ta cushe kasu abinda za ka suna na hanyar lahira ita ma ana samun wannan akwai akaba su sai dai ba hankalin sanin su saboda ba ilimi ba a san ma hanyar lahiran ba na ka san obstacle ɗin da ke kai ka san tannakin da ke kai tunda ba a santa ba kawai amma ne ake tafiya daidai ake kara zuwa Allah ka daɗa kalla ka ba mu ilimi don haka akwai akabat banda nan fa wa uhud akwai ramuka akabata ta bambanta da uhud rami irin a tanda irin guri mahaukacin ramin nan kila ta gefe za a bi kana kallon ramin idan mota ta tutale kuma dai sai da ke bisa ba maganan rayu ba ta taso ba banda nan akan dutsen akwai shaukun kayoyi kaya sosai akwai ɗunɗun akwai faran kaya akwai addu'a wa ausaki akwai ausaki ina irin idau ɗin nan idau wani ne galibanin bakinsa ko uku haka ko hudu haka yake cako-cako in ka haka shi ba zai yi tsaye kafa ba amma sai ya hula in ka shi ma zai fita amma ga jini na zuwa ka duba ga sunan shimfiɗa ya kallon ka kuma ce takalmin ka ya faɗi nan ma sai a hankali idan ake ce masa sai dai abin inda ya kafan shi a garin ku sai ka nemo sunan shi wanda yake yana da abun nan shi ba yawo ba ne ba shi ya fi yawo ƙarfi wa ulikun ga abubuwan masu rataye mutum masu makale mutum ulik gaman kaga in kana tafiya baka lura da wuri da sarkakiya kana tafiya kawai sai ka tafi cikin sauri kawai kawai gari sarkakiya ta dawo da yawa dole ma ka dawo ko kana cikin tafiya ka ga ya wuce da hularka ka sake dawowa ka ɗauki hular kuma in kanka ta samu nan ma za ta karce ka to haka ai yasa mutane suka zo kan wannan dutse sai su dawo addinin Allah ana zuwa kan irin wannan zuwa an fara samun nasara an kafa to wajen gudanar da shi sai gana ta riga ana ta bari wannan ce kai ya bari wannan ce kai ya bari wannan ce ya gaji wannan ce ya gaji to an samu shugaba na hakika ce mun mu mun mu je tafiya sai kun ƙara so mu ba mu lallaba kiri kiri musulmai ce ma tsakani da Allah ba ya ba Hmm. man bila'i yana da kyau to wannan wuhudu kenan wuhudu akwai rami a gefe ko to wuhudu kenan wuhudu rami da in mutum ya fada a ciki sai zai ce masa bi halal wa shibirik ga shibirik masu tsagawa tun da akwai karin da masu kama da reza suna katattala nama wanda su sun kuma haka zayen fasi kan fito ga bakin titi wannan duka kan hanya Allah abu nawa wanne zaman kansa kai ya kai tara audiyatu shu'ubun akabatun wuhudun shaukun ausajun allikun shibrikun lususun duka akan hanya guda ɗaya zai iya dama lissafi to yi isa in aka zo kan ikibatu ba kowa yake hawa ba ya ƙarasa kan ikibatu ya katatte auna tsarika duka wa'annan suna tare mutane daga kan hanya suna kwakwarkwata tafiya ala sa'irina akan maniyata masu zuwa ga Allah ashe kenan hanyar bautan Allah ta fi hatsari daga hanyar neman kuɗi au hanyar zuwa ga Allah ta fi wahala daga hanyar neman mulki don duk wanda yake neman shugaban ƙasar Najeriya nan a wannan hali yana cikin hatsari ko ba razzakai yana cikin damuwa kada cikin damuwa ya za a yi ya kai ya za a yi ya tsallake ya za a yi samu wannan kujera malam kujerar da kake nema a aljanna ta fi ta shugaban kasa wane mutum aljanna fi ya mala ainura duniya ko akwai kasar da tafi najeriya kuɗi ko ana ma magana tafi najeriya fasaha tafi najeriya kere-kere tafi najeriya kaba tafi najeriya waye tafi najeriya iko akwai su amma aljanna fiha ma la ainu ra aljannan da sahabban suke nema kai ma ita kake nema ta kuwa dole ka sha damara kada ka yi sakaci kai amnu bin makarillahi ka ɗauka babu komai akwai aiki wanda yake ma aljanna ba babu yana ga mani ya ta'al ya ka at ala sa'iri wala sayyama yau musamman ma ahalul lailil mudulihi na masu tafiyan dare ta zan ko tafiyan dare ana jan tsoron yan fashi a dare ku to na Allah na zuwa ga Allah sun ta dare yanzu a ce bayan ishan nan a ce a gan kamar doka ce ma muta da yawa zai je binin gwari na je manda yanzu sabuwar fi ku yi min haƙuri ba kan motoci ba a zai je mando insha Allah nan da zuwa lokaci mandu ala mandu ba mandu ba Binnin gwari da daddare da da rana kai da rana ma in ka tira za ka je ba za ka jira escort ba da sabuwar mota za a ce an da ni. to balle da daddare to mai kiyamun laili mai bauta Allah da daddare hadarin da ke ciki ya fi hadarin wanda zai ce rage ginin gwari shi na nan waye na nan ibadar dare ba ka gani da za ka juri rin da ana ta faɗa ana annabi sha ɗaya yake sha ɗaya yake to kai kana yin sha ɗaya ko sai ramadan ta taru sha ɗaya kila masu yin sha ɗaya cikin mu da ya samu sha ɗaya cikin mu ce mutum ya samu shekara yana sha ɗaya kullum sha ɗaya sha ɗaya da ya samu mutum sha ɗaya ko kuma shekara goma sha ɗaya yana yin sha ɗaya sha ɗaya ai wannan ba ku yadda ma ku gane maganan ba ya eh? aiki ne an gane an yadda eh? ya fito sai da aikin ne to ka ce nan ashe koya amma ko yanzu kila a yau din nan zaka ga wanda suka je birnin gwaje suka dawo kila nan masallacin mu a zaman da suka je suka dawo amma yanzu wannan yana nema yi wahala ana ganin kamar abin ba wahala ai in ga dama zan je gida ne amma ka yi kullum kullum ka samu shekara sha ɗaya kana raka sha ɗaya kai fa'ida lam yakun ma'ahum udadul imani muddin ba su da tanadin imani wa maqabihul yaqin da hikilun yaqini tattaqidu bi zaitil ikhbati wanda ke ce da wannan mai na ikhbati Wa illa تعلقت بهم tilkal mawani'u in ku bai da ihbati bai da wannan yaƙi ne mawani ita za su tare shi dutsen nan ba zai tsallaku wa wata shabbasar bihim tilkal kawahiyo yan fashin nan za su cafce shi su harɗe shi wahalar bainahum wa bailar tsaye su shiga tsakaninsu da tafiya wa aktsarus sa’irina majoratin masu bautan Allah masu kama bautan Allah gadan-gadan suna neman saduwa da Allah min hurajau daga dutsen suke dawo ai ba ma zai zama ina zuwa makaranta ina zuwa makaranta ba je ko ina sai da ya janye karatun ne ba kyau shi ina da kyau to menene ke ce matsaloli ne suka faru raja'u ala aqabihim lamma ajazu an qada'ihi lokacin da suka kafa tsallake wannan dutse wa qatihami aqabatihi da kuba cikin sa sannan bayan nan wannan dutse duk da wa'annan yan fashi duk da wa'annan tarnaƙoƙin wa shaitanu ala kullati zalikal jabali shaitan na kan ƙololuwan dutsen kuma yana firgita matafiya yuhadhirun nasa min sa'odihi ku kiyaye hawa wannan dutse wanda duk iya wannan dutse ba zai halaka kada wani awo ko ma akwai hadari warta ka'ihi wa fahimmin minhu na tsoratar da su daga gare shi da mutum ba zai iya tsayawa ibada jikinsa ba ba zai iya ɗaukan dukiyarsa ya bayar baya neman yabo baya neman yin baya tsoron zargi ba zai iya ɗaukan ga masu hanawa ga masu kawo sannaki a kewaye da shi shaɗan na gargaɗi gargaɗin ne ke shiga mutum in kai haka za ka rafa to in bukata ta taso maka fa to in in fa to infa fa kuma mashaqqatu dhalika al-jabali kaga sai ya haɗe da wahalan wannan dutse dama tafiyar ga wahala ga mai gargaɗi na ma gargaɗi wa ƙo'oto zalikal mukawifu shi wannan mai tsoron na sai tsaya an kullatihi daga ƙololuwan dutse wa za'afu azimatis sa'iri wa niyyatihi da samun raunin himman matafiyin nan zuwa ga Allah da niyyarsa fayatawallatu min dalika daga nan sai a samu al'inkasa owar rake uku sai mutum da ana falla da shi ana falla da shi wata ran sai ka nemi shi ka rasa wal ma'asumu man asamahu Allah katangagge wanda Allah ya katange Allah ka katange mu wa kullama raqa sa'iru kuma wannan dutsen da kake gani da wannan rikicin da ke gaba tan na kokin nan duk lokacin da matafi ya hau fi zalikal jabali ishtadda bihi siyahul qati kana kunna kai zaka bullo kan dutsen nan malar zaka je mai tsawon nan da ke kai dan fashin nan yana ma ihu yana ma tsawa yana gargadinka ma'anawiya وتحذيره دجرجة إنسا وتخويفه فإذا قطعه إم تنجر في إدو يزم بيجي بيجني وبلغ قلته يكي كي فإذا المخاوف كلها كلهن أمان sai za ka ga abun tsoron nan ya zama aminci yanzu ina mai magana mai cewa to yanzu mutum zai iya Allah ke zargi ba zai iya shan yabo ba mutumin da sha wannan yake zai kalli yabo wanda iya sadaukar da ransa ya tsallake wurin nan haɗarorin nan kam bai yadda ya ɓata kansa aikin yabo don ƙarshen ina iya cewa mutum ba an kasa zaka masa bai shiga na yake mutum mutum isha wannan wahalar aikin duk gaba ɗaya rushe tun da yabon nan kada yana shigan ka zai warga zama aikin ai wanda yake yabon ka za ka saba masa sabawa sosai Waje idin ya sai daga nan mutum ya hau kan sos tafiya za ta yi sauki wata an anhu a wari da tsariki duk dai wani rikicin hanya zai sauki a gare shi yanzu kuma masu tare su masu zuwa su tare shi sai dai esfot wa a kabatiya da tsallake kabobin wayara farikan nan zai ga hanya an aminan faffada amintatta a ce duk dama ana tsasar da shi na kai kai ga wancan alheri bihil manazilo kuma akan wancan dutsen kauce ga gidajen hutawa wala manahilu ga ruwan sha ruwan wanka ga dausayin kiwon dabbobi wa alaihi a alamun a kansu can sama kuma ga alaman zuwa aljanna ga alaman zuwa ga aljanna daga nan sai ka tsallake ka ba daga nan hanya ta buɗe amma hon mai tsallaka wannan tannakin wa fihil iqamatu wuri akwai wuraren tsayuwa kada wa iddan li rakabir rahmani an tanada ainihin me yake cewa bus stop kenan inda ba take tsayawa a ɗauki fafin jan tudun wada ko daga tudun wada a ɗauki fafin jan anguwar sarki ga sunan da dama an shirya su ga matafiya yanzu ga jirgin gari kaza ga jirgin gari kaza ga jirgin gari kaza fa bainal abdi ai ana ganewa tsakanin bawa ba bainar sa'adati wal falahi kai quwwatun azima kaga tsakanin bawa da tsakanin rabo hmm, akwai daga a sa'adatu ita ce alfala kowacin azima akwai wani karfi mai girma wa sabaru sa'a haƙurin awa wa a tonafsin da jaruntaka wasa ba sabatu kalbin da tsaiwan zuciya wal fadlu bi yadillahi yi man yasha ne falala na hannun Allah yana bayar da shi ga wanda ya ga dama mutum zai ya samu nau'in tsikewa wallahu zul fadlil azim Allah ma abokin falala ne mai girma kashi ba nan da samu tsayawa manzilatun zuhudi sai dai a tsaya a suna الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لنا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدمنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب رحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين